Bola Ahmed Tinubu that I would preserve, protect, shugaban wanda ya sha rantsuwa bisa tanadin tsarin mulki da kuma kulawar babban alkali a rigola ya ce tallafin bashi da wani amfani da ya wuce azurta 'yan jari hujja. Duk da lalle hakan zai jefa talakawa ne a ƙarin kunci don litar man fetur za ta cilla sama can, Tinubu ya raka matakin da cewa za a tura tallafin wani sashen da zai fi taimakon al'umma. So, Bola Tinubu ya ce duk 'yan Najeriya nasa ne kuma ya mika tayi ga sauran 'yan siyasa musamman 'yan hamayya kenan su zo a tafi tare. Kazalika ya ce zai daidaita canjin naira, samar da tsaro da bawa mata da matasa dama. masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr abubakar kari na nan lokacin da aka yi jawabin ya yi magana haɗin kan ƙasa akan cewa lalle lalle dole najeriya ta ci gaba da zama dunkulalliyar ƙasa kuma shi ba zai bari ko ya sako-sako da duk wani abu wanda zai shafi haɗin kan ƙasa ba wannan kuma abin da ake so shugaba ya yi ke a takaice mutum ne wanda ba shi da inda inda yi eh, kwarai da gaske abin da ya nuna kenan tunda ya yi maganganu da dama waɗanda karare fito ba wani koyo ba wani inda inda wato ba turanci kawai ba a ya ce ga abin da za yi ga abin da ba zan yi ba kuma daga yau ga abin da zai kasance tun gabanin nan tsohon shugaba Buhari ya yi ban kwana ya kama hanyar daura wasu na juyayi wasu na cewa Allah raka taki gona shugaban magoya bayan Tinubu Kailani Muhammad ya ce bai yi wani juyayi ba. Shi shugaba Buhari Allah kai shi da daura lafiya, amma mu dai ba za mu raka shi ba. Kaga dai mu muka yi wahala kai ka sani shekaru goma sha shida ana ruwa ana rana muka kawo dan talikin nan ba kuɗi yake bayarwa ba mu muka ba da kuɗi a prison mun ji an kona mutane an kona gidajensu kuma tun da ya zo muna mara ma gwamnati baya ne amma mu da muka kawo shi an keɓe mu gefe guda Sheikh Abdullahi Balalawo na daga mahalarta taron da yin addu'ar haɗin kan Najeriya. Da aka kawo gayyata gare mu kuma ga ya cancanci mu zo don mu taya al'umman mu na wannan ƙasa murnan wannan zaman lafiya da wannan arziki. Ina addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa miƙa mulkin nan lafiya shi shugaban Muhammadu Buhari ya koma gida lafiya shi sabon shugaba ya karɓa lafiya Allah ya azurta shi da samun mashawarta managarta waɗanda za su ba shi shawara shi kuma Allah ya buɗe zuciyarsa ya zama ya karɓi duk shawaran za a ba shi na alkhairi ƙasan ta zauna lafiya Allah ya ba shi ikon yin adalci Hannatu Musawa na daga matan da suka nuna ƙwarin gwiwar nasara a sabuwar gwamnatin. An yi siyasa mai zafi mai ƙarfi amma Allah a cikin rahamarsa ya ba Asuwaji Bola saboda haka ni da na saboda ni na san irin wahalar da ya sha kuma da irin manufofin da yake da su dole in yi farin ciki kuma farin ciki shine har ya kawo hawaye kuma dai me za a ce yanzu ba za a ɗaurar da manyan bayanai ba sai an ga kamun ludayin naɗa mukaman gwamnatin tinubu menene bambancin hakan da abun da aka samu a gwamnatin buhari nasiru adamu ali kaya murar amurka daga abuja najeriya